وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أنوانا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya da jinjina da yabo sun tabbata ga Allah malaukakin sarki wanda ya hada fuskokinmu a wannan daya daga cikin gidajensa a ban kasa a wannan gari na zaria kuma unguwar tudun jiko yau muna safiyar ranar litini biyu ga watan shawwal hijiran manzon allah sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina shekara 1438 daidai da in ba kuskure ba 26 ne yau ga watan shida shekara ta 2017 ina fata hasani ko shakka babu irin wannan haduwa ko ba za a ce komai ba ba karamin alkhairi ba ne ga al'umma kuma ba karamin tasiri yake da shi wurin karfafan juna ba wani abin da ya shafi kira zuwa ga Allah ina roƙo Allah na ɗaukakin sarki ya azabta ni da gamtakatar wurin faɗin dukkan abin da zai amfani ne amfane ku duniyar mu da lahiran Allah ta'ala nisanta mu da faɗin dukkan wani abin da ba zai zamto mana abin alasan barka barana alkiyama ina miƙa godiya ga dukkanin iyaye da malamai da 'yan uwa da suka yi iya ƙoƙarin ganin cewa an haɗa wannan zama ina fata allah ya saka mu kowa da alkhairi duba da yanayin lokacinmu kuma matashiyar da aka bayar matashiya ce wanda take da faɗi kwarai da gaske dan musamman shi kansa intanet kada aka ce ai magana kansa ba tare da an kebance wani wuri ba to gaskiya lokaci ba zai ba da dama a karka da komai a cikin sa ba to amma alhamdulillah matashiyar da aka ba da dama mai magana a kai shine hanyoyin sadarwa na intanet da mummunan tasirin wannan kalmar ta mummuna na ji ta fita a cikin naku gabatar wanda kuka yi da mummunan tasirinsu wajen tarbiyyar al'umma musulmi halal hakika wannan maudu'i maudu'i ne da aka yi tunani kwarai daga saurin ganin dacewan ya zamto an yi magana a kan shi saboda al'amarin intanet a yau wani al'amari ne wanda yake da kaifi biyu kuma dukkanin kaifin ba mai sauki a ciki duk ta inda mutum ya ɗauke shi to bai da tsaka-tsaki a ƙurewa yake dai amfani ne to da ka da amfanin yana amsa suna amfani idan kuma cutarwa ne da sharri to shi ma fitina ne da sharri ne tsananin gaske da yake yaɗawa a cikin al'umma in muka ce intanet za mu magana a kai magana za ce faɗin da lokacinmu ba zai gamfar da mu mu samu manufar da aka tara taron domin sa ba to da aka a ƙarƙashin intanet ɗin za mu baiwa ɓangaren abin da ya shafi social network muhimmanci wanda su ne ya kusan sun zama hantsi ne da gidan kowa suna mu'amala da rayuwar mu kwarai da gaske waɗannan kafafe da ake da su na social media da sauransu me ake nufi da su wasu hanyoyi ne da ake amfani da su wurin ba da sako ko karɓar shi sawa'un ta hanyar rubutu ko ta magana ko ta hoto ko haɗa duka rubutun da hoto mai motsi da sauran da sauti to dukkanin wannan al'amari da yake gudana su ne abin da ake kallon samu tsaye abubuwa da su shafi intanet da social network idan muka kalli wannan al'amarin za mu da cewa wani abu ne wanda a musulunci zai iya amfanarwa sannan kuma a musulunci zai iya cutarwa duk da hasali wanda su suka kirkire shi farko sun yi shi ne saboda tsaro na yaƙi da suke da sauransu musamman na ƙasa da ƙasa sun fare shi ta hanyar da za a tura sojoji su je yaƙi wani lokaci a kashe su kuma a iya gane sirrin kasar tunda za ka je yaƙi za a zauna a tsara ga abin da za ku yi in an kashe sojoji sai a tsinci sirrin kasa wanda suke kafe da shi na yaƙi daga nan su kuma sai a yi wanda aka kashe din a yi kasar su illa da aka suke tunanin ya za su sauƙaƙe wannan cutarwa kaga to gara ta je sai a rinka turo sakon ta wata kafa wanda ba zai yi wani ya samun daman cimma wannan sirrin da aka turo ba a wannan lokaci kusan duk intanet yana da tsaro wanda ba kowa ke iya shiga ba sai abin da ya shafi jami'an tsaro ko musamman wanda suke sojoji mayaka da sauransu daga bisani yan kasuwa suka ga cewa ba ai wannan wata hanya ce ta sauƙaƙe kasuwancinsu tunda yanzu da in za ka lagos kwana nawa kake a hanya ba ma ka iya sanin abin da za ka siyowa akwai ko babu har sai ka je kila kuma ka je ka targa da babu ga cin lokaci ga kashe kuɗi ga rashin biyan bukata da suka ga to in an haka su ma ai za su amfana to daga lokacin da 'yan kasuwa suka yi karfi a cikin harkar sai zanto shi kuma babu tsaro kowa na iya abin da ya so gwargwadon iyawa da shi haka abu ya dinga girmama ba tarihi na ke so mu ba dan ina so mu je kan asalin abin da ya haɗa mu shimfiɗa ne a ce? wannan ya sanya daga baya kowa sai ya zo yana amfani da shi gwargwadon manufansa kenan ashe wannan na nuna cewa duk waɗannan kafafe da muke da su illansu shine mai amfani da su ba su a karan kansu ba don su ba su komai sai abin da ka su su so da wannan ya sa aka ga dacewan a haɗa wannan matsaya saboda al'amarin tarbiyya a cikin addinin musulunci ba ƙarari ba al'amarin tarbiyya da haɗuwan al'umma da ganin ta ci gaba abu ne wanda musulunci bai sake da shi ba a tarihin musulunci dukkanin mu san wannan shi na alkur'ani da kama sun magana a kai na daga cikin tarbiyyar da Allah ke son mu da shi haɗuwan zukata da haduwan kan al'umma don cimma manufanta Allah ta'ala na cewa kada ta na za'u fatasulu wa habari akum to duk waɗannan kababe za mu suna da gudunmuwa wurin da wannan haraduwan kai ko ba su da shi Allah ta'ala ce wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafa baina qulubihim ma'ana Allah na son ga haduwan kan mutane tun daga har yana alfahari da shi a matsayin wani aiki da ya mana na gata abu na farko farko da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ba mutukar muhimmanci lokacin da ya shigo garin madina kamar yadda kuka sani shine hada ɗan uwantaka na addini a tsakanin sahabbansa to duk waɗannan zuwan kafashe su ma za mu ji irin tasirin shin sun dore sun dogar da wannan tarbiyya da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya doro mu akan su ko ko an samu akasin haka wannan yana daga cikin abin da na san ku da kanku za ku iya ba kanku amsa a bangarori da daman su, to da haka ne yan kwa musulmi daga cikin abin da za mu kalle su shine amfani da waɗannan tafafi na sadarwa a zuwa wannan lokaci kusan ana samun ɗaruruwan shafukan zumunci wanda suke ɗauke da abubuwan ci gaba kuma suke sabunta salo a cikin al'umma a wurin mu'amalar ta yadda mutum na iya riskan mutumin da inda baicin irin waɗannan ba zai taɓa iya riskansa ba ko dai saboda nisan wuri ko saboda matakai waɗanda shi ba zai iya cika su maballanta na ya riske wannan mutumin da yake so ya riske shi wanda da shi abu ne taimaka wurin rusa tarbiyyar da za mu zo kansu shine samun dama ta kai tsaye da dukkan wani mutum kusan wanda ba ka tsammani babu wani abu na protocol ko wani abu na da zai sha makanta tsakaninka da wani wanda kake da alaka da shi ta abin da ya shafi a waɗannan kafafe ɗin har idan shi ne ya ƙi haka ɗin ta wata hanya ta daban idan haka nan wannan na daga cikin abubuwan da suka yaɗu a cikinmu kuma an samu ƙididdiga ƙididdiga da aka fitar ƙarƙashin wannan kafa ta intanet mai suna brandwatch.com a shekaran da ya wuce 2016 sun tabbatar da cewa mutanen da suke amfani da intanet a duniya mutum biliyan ɗaya ne da ɗigo bakwai a bara kenan ga a bana kuma ba su fitar wasu ƙarshen shekara allah kaɗai san nawa da. mutum biliyan ɗaya da ɗigo bakwai sannan waɗanda suke yin facebook a cikinsu waɗannan shafukan zumunta suna da ƙididdigar mutum biliyan ɗaya ne da ɗigo ɗaya to din ka duba malamai na cewa a duniya akwai ƙasan da ke da yawan waɗannan adadin kuwa akwai ƙasan da ke da mutane biliyan ɗaya da ɗigo wani abu china sun kai ko 1.3 to kaga in an ce wani masu yin intanet ne duka babu kasar da za ta iya ɗaukar su kenan a ban ƙasa ta shi kaga abu ne wanda yake da ɗaura kai kwarai da gaske kuma abu ne wanda dole kai da zai iya yin tasiri a cikin abin da ya shafi rayuwar al'umma su kama inda na yi shimfiɗa a takaice a baya waɗannan tafafe sun ba da dama na zuwa kusa da wasu abubuwa ko wasu mutane waɗanda a baya ba a samun haka daga cikin ƙaramin misali littafin da kila da sai ka yi asusu kamar za ka auri budurwa yadda kake tara kuɗin akwati haka za ka tara kuɗin siyan littafi don sai a baka shi a takaice a cikin wani yanayi da naira ɗari biyar ma sai ba ka daman karanta shi da leƙa abin da ba za ka iya leƙowa a cikin zama. sannan ya baka damar iya mu'amala da wasu mutane da suke sama da kai a ilimi don tsotsa da amfana daga ilimin da Allah ya ba su. Muka sauki ko ta magana kai tsaye ko ta rubutu to wannan amfani ne ba su ne abubuwan da muke za mu faɗaɗa magana a kansu ba saboda gara ka sa abin da zai cutar da kai ka gyara shi shi ya fi maka fiye da kai ta ruɗuwa da abin da kake ganin shi nasara ne a gare ka don duk wanda zai cikin duhu to yana cikin haske wanda ko baka same shi cikin haske ba ina za ka gan shi dole yana cikin duhu ne to matsalolin su ne abin da suka fi ci mana tuwo a farya kuma na san su ne babban manufar da ya sa aka tunanin a haɗa wannan haɗuwa ta mu so za mu ɗauke su gwargwadon dama na lokaci sai mu ga waɗanda za mu iya amfana daga ciki daga cikin matsaloli da wannan kafafe suka haifar kuma mafi girma kuma mafi hatsari shine gurɓata aƙida na mutane sabili da duk mutumin da yake da ingantacciyar aƙida to ana fara watan wata rana zai shiga aljanna sannan duk mutumin da aƙida ta samu matsala ko komai ya masa daidai to kuma komai bai daidai ba saboda ƙarshensa ba za ta kyau wannan mun sani dalilai da dama na alkur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam sun tabbatar da abin da yake hatsarin mutuwa ba tare da aƙida ta musulunci ba kuma sun kwaɗaitar da mutuwa akan addini da wala ta na illa wa antum musulmi duk umarni ne na alkur'ani da hadisi to wannan sun ba da daman da waɗanda a fili za su iya haɗa rabin rabin mutanen da suke wurin nan su koyar da su wata mummunar aƙida ba saboda sun san ɗabi'a ta mutane ma ba zai amshe ta ba to sai su koma irin wannan dandali su rakito mutane su haɗa su wani wuri mutum na ban ɗakinsa ko ɗakin matansa ko ofishinsa sai ya je ko wani abin da za ka iya ƙoƙarin bayyana sharrin abin da ke cikinsa da ilimi amma ina waɗanda suka nufanci ilimi da malamai na Allah sun rudu da abin da ya haifo da su to kaga ashe yana daga cikin matsaloli da wannan kafa yake da shi gurɓata aƙida ta mutane wanda abu ne mai tsananin muhimmanci ga rayuwar mutum fiye da abinci da abin sha da matsuguni aƙida ta fito waɗannan abubuwa muhimmanci waɗannan kafafi suna taimakawa wurin ganin sun rusa su saboda irin mutanen da suke mu'amala da su in kana bibiya musamman shafukan facebook za ka sha mamaki ko ajiya na ga wani wanda ya rubutu da suna na musulmi wanda ba bukatar faɗi sunan shi ballanta na mutallata shi abin da ya rubuta shi ne mutane sun gama wahal da kansu sun sha kishin ruwan banza da wofi amma ne su wai akwai wata rayuwa da za su sake shiga bayan wannan kuma zai rakito duk shirman da zai rakito na ƙoƙarin gani ya kara magana ya yi wannan magana a jiya jiyan nan na ga wannan surutu to kuma abin da zai baka mamaki sai ka je kasan wanda suke comment kashin rubutun za ka sha mamaki kwarai da gaske za ka gane ashe lallai wannan abu yana da hatsarurruka masu zaman kansu abinda ba ka tsammanin dabba ma zai amsa da shi ba wallahi sai ka ga wani ya amsa ya hau ya zauna da haka nan daga cikin matsaloli akwai mene yaƙar aƙida ta mutane ingantacciyar aƙida wannan matsala ce wanda mafita na shawarwari zai zo da ta bisani na biyu da cikin matsalolin da wannan kafafe suka haifar akwai rarrabuwan kan musulmi akwai rarrabuwan kan musulmi wani shi abin da ya shafi kafan yada labarai da kaɗan kakoyin waɗannan kafafe na social network ɗabi'arsa shi dai ba zai iya maka rubutu na minti biyu da hannun dama ba ina nufin da larabci na addini sannan ba zai iya maka rubutu ko na minti uku da hannun hagu ba ina nufin boko ma'ana bai da karatun addini bai da karatun sanin rayuwa aikinsa kadai zuwa ya zakulo wasu abubuwa masu rikici a cikin al'umma masu rarraba kan mutane wanda ya san fito da su zai haifar da fitina tsakanin mutane to shi wani da ya hau wannan social network ko abin da yake nema ce ya rakito abu kaza ya kai wuri kaza ya ci mutuncin wanda zai ci mutuncin sai hada fitina wanda karshe dole wannan ya haifar da rauni a tsakanin al'umma dole wannan haifar da tarewan gwiwa ga wasu wanda suke da hazaƙa wurin ganin al'umma ta tsaye a kan turban da ya dace to wannan yana daga cikin matsaloli da ake da shi sannan bayan wannan daga cikin matsaloli mafi girma akwai tozarta ilimi akwai tozarta ilimi daga cikin tozarci na farko shine da yawan mutane sun tsammanin cewa kafan intanet kaɗai ya ishe su su zama malamai a yau ya ishe su su san addini wannan taron aradu da ta ganganci ne wanda duk wanda ya faɗi ta ka to ba zai tashi billahi al'azim ba za ka taba ilimi ba sai ka je gaban malama dole sai ka zauna an karanta maka ka fahimta ka ɗauki tsawon lokaci ana gurza ka ka yi hakuri kuma ba tare da gaggawa ba to zuwa waɗannan intanet ya sa kawai kowa na ganin shi ma malami kuma babban abin ta kai ci shi ne ba wai ƙananan ɗalibai iri na irin ku na ƙasa hatta a cikin waɗanda ake ganin elite ne wanda ake ganin suna da karatu sun rute da irin wannan abu da ni na san malamin da a jami'a yana karantar da ɗalibai da suka yi wata tambaya da ya kalle sai ce suka wakil Habu ila shan gogul ku je wurin shan gogul komai na kuma wannan gogul din ta manta ba daga ka'aba fa aka yi shi ba ba daga saudiya aka yi duk wani shirme da kwamata la yana cikin sa makiyan kabal sun riga ma masoyan ka farga a cikin sa ba kowa ne ke da rariyan tace fari da baki ba a cikin waɗannan kafar shi yasa da akwai iko ba kowa ne ma ya kamata a bashi dama ya hulɗa da waɗannan kafafe ba dan kawai rashin dama to kaga idan za a ce malamai za su hana idan su bacci su yi bincike su yi karatu na tsawon lokaci suna gina al'umma sannan kai ke tsammanin za ka iya samun ilimi rana ɗaya kuma ya fi nasu albarka kuma ka fi su gaskiya ta irin waɗannan kafafe kai yaudarar kai a cikinsu su waɗannan mataimaka ne ba laifi ba ne ko aibi idan ka fada da wani abu na ilimin ka da abin da take da yaƙinin ingancinsa a cikinsu to amma dogaro da shi kadai wannan ba tarbiyya ce ta musulmi ba tarbiyyar musulunci shine ka tashi ka je ka nemi ilimi a wurin malamai masanansa ma'abotarsa da haka nuna na daga cikin matsaloli da ake fuskanta yan uwa musulmi daga ciki na matsalolin wurin tarbiyya akwai yada labarai waɗanda ba su da tushe ba su da gindi in ji bahaushe mutum yana da gaggawan a ce shi ya fara fito da abu a tasbo wurin shi aka fara ji ya shi ku misali ganin wata da aka yi magana kwana biyu da suka wuce wani ma ba zai jira ba karya zai yi shi zai tsara da kanshi ya yada ma mutane kuma karya ne to da haka nan akwai bukatar daga cikin matsalolin mu fahimci yada labarai marasa tushe mutum zai ce abu kaza ya faru a ce a ina ya ce a katsina in ta binci za a katsina sai a ce a a jigawa aka ji har ta gama kara da yadda za ka kara ba za ka ji gaskiyar magana ba to abin da ya fi wannan sharri a wannan babi shi ne za ka mutum ya ɗauki magana ya ce maka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce manzan Allah ya ce wanda ya kaza ya kaza kuma wallahi ƙarya ne ba halifi ba ba ma gaskiya ba a daidai lokacin da annan sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man kadaba alayya muta'ammidan fa tabawwa maqadahu minan nan. duk wanda zai mun ƙarya da gangan to ya je ya lalaba sun tuni dama aje masa kujera a jahannama tana jiran shi to a yau ka duba ka ga mutum nawa ne masu kuɗi a test na abin da ba su yi ingancin sa kuma a kawo maka tsuran magana ba madogara tsuran magana ba madogara alhalin mu mun san cewa al-isnad min ad-din laula al-isnad qala man qala qala man sha'a ma sha'a kowa sai ya faɗi abin da ransa ke so kuma mu ce magana ka ce sammula na rijalaku wannan magana da ka faɗa wa ya riga ka faɗin ta malami na shi kuma fa malami shi har a koma kan annabi sallallahu alaihi wasallam shi kenan ciki lafiya baka lafiya daga lokacin da mutum ya faɗi magana ya fara inda inda to kaga wannan ba abin da kai ka ɗauke shi a matsayin abin bauta ga Allah ba to amma mutane daga cikin matsalan wurin tarbiyyar wannan yana ciki ba ma iya ba su kula wanda ya kamata nan daga cikin abin da ya haifar na lalacewar tarbiyya akwai sanya hotuna ko maganganu masu tada hankali wanda a matsayin dan wanka musulmi ba a halatta ka tsoratar da shi ko ka cutar da shi da wani abu wanda ba tsari ne na shari'a ba wani shi ba su da ɗabi'a in ban da sa abubuwan da suke da tada hankali da tsoratar da al'umma a cikin dukkan irin waɗannan kafafi wani daga cikin abin da ke sa shi haka shi ne shi dama abin da ya zo kawai neman suna ne da fuskan mutane in ya ce zai yi abin da ya kamata an riga shi tunda kuma shi ba kwaɗayin lada yake ba ta ga hanyar da zai ɗauka kaɗai shi ne halik tora ka saba ma mutane da sai a sanka to akwai irin waɗannan matsalolin wani zai zo sai ɗauko abubuwa kawai ya rinka kawo ma mutane waɗanda ya san cewa wannan abin da zai da zai kawo ya saba ma tarbiyyarsu na addini ya saba ma al'adarsu ya saba ma abin aka gina su a kai to zai ɗauko wasu abubuwan ka gani cewa abubuwa ne na turawan yammacin duniya waɗanda su suke a wurinsu na rashin tarbiyya da fitsara da tambaɗewa amma sai rinka kawo su cikin irin al'ummarmu wanda ta gina da tarbiyya na addini wani na daga cikin matsaloli waɗanda ya kamata a kiyaye su sannan daga ciki matsalolin da social media suke da shi akwai cin mutuncin mutanen da bai kamata a taɓa su ba musamman malamai na addini zai ba baka mamaki kwarai da gaske ka da malamai suna saɓani a junansu a matakinsu a ƙarfi irin nasu amma sai ka samu ƙaramin ɗalibi shine ke ɗaga sa yana jarrahawa yana abin nan da sauransu wannan tabbas rashin tarbiyya ne addinin musulunci mun sani ya gino kan cewa mutane ba za su taba gushewa suna sabani ya junansu Saɓani wani abu ne sananne kuma yana da ladubban sa'ai a musulunci yana da haƙƙoƙi na kiyaye wa juna to a lokacin da su malamai manya su ne suka cancanci yin wannan a junansu sai ga da 'yan ba mu tafasa ba har mun ƙone su kuma su suka kowa riri ta wutar fitina a cikin mutane kuma ba su ɗaukan gaba wanda ke haifar da maslaha ga al'umma sai dai gaba da zai haifar da saɓanin haka wannan shi ma yana daga cikin matsaloli masu girma da ake fama da su a waɗannan kafafai din sannan daga ciki yan uwa musulmi akwai illa na abin da ya shafi matsala ta yada alfasha a cikin al'umma shi daga abin da shafi zinace-zinace da makamantansu a wancan gab da ramadana ta bara da muka wuto ba wannan da muka gama yanzu ba akwai abu da ya faru da wani matashi ne ban tsoron gaske wanda ya kamata ya zamto abin kallo a idan duk wani matashi da ke social network yaro ne matashi yana ganiyar ƙuruciyarsa irin wasu na nan holographic da ake da su na yada batsa da maka da alfasha da tsaranci da zinace zinace da sauransu irin waɗannan wasu ɗin ya shiga da kuɗin sa kasan mutum zai iya subscription sai abu da makamantansu to sai yi da irin wannan ɗaya daga cikin waɗannan kafafe din kuma har sai ya yi da dama irin yadda za a iya ba shi daman ya wasu masu yi musharaka a cikin abin ne sai ya sanya duk abokanansa kusan mutum shida duk abin da aka turo mai inbox ɗinsa kai tsaye kawai ya wuce wurin waɗannan mutum shida abokansa ne in ya shiga musu su kuma suna da grup da za su haɗu tattauna su yi fitsarar su yanda ransu ya so kuma sun haɗu a zahiri ya yi abu ba jimawa sai hatsarin mota ya rasu lokacin da ya rasu wannan abu a kaduna ya faru lokacin da ya rasu sai suka ga ah, ya rasu amma kuma har yanzu yana turo musu sako to kuma dai ka san bayan da za a yi na kabari ya maka tazo ko ko Hankalin hankalinsa ya tashi akwai hanyoyi da ake bi na reporting din mamaci a waɗannan kafafe din musamman facebook din tunda ba fagen su bane misali ba su muke nema ba akwai inda za ka yi kai reporting cewa wannan ne account din yaron za su yi maka tambayoyin da in ka cika sun san daga cika sun shi kana da kusanci da shi sai su rufe shi to da suka zo daga cikin tambayoyinci suka tambayi password ko na a makamancin wannan da suka abokan suka yi reporting cewa wannan ya rasu suna so a rufe abin nan ɗin shi ne sai suka ce ai ba zai yiwu ba har sai sun amsa waɗannan tambayoyi duk tambayoyin da aka yi musu sun kasa amsa duk tambayin da aka yi musu su biyar ɗin ba wanda ya iya amsa sai suka ce to gaskiyar magana su ba su yarda da su ba da haka nan abu ɗaya za su iya musu ƙoƙari shine su yi haƙuri har tsawon lokacin da ya yi subscription din nan ya tsare to ba za su yi renewing ba tun da kuɗin shi ya kare. kun san na tsawon wani lokaci ya yi shekara hudu shekara hudu su abin da nake so ku kaddara a ce kullum za a dago ma mutum mummunan aikin da ya gadar a ban kasa har tsawon shekara hudu yana tsabar inna hada na huwa bala'ul mubin shekara hudu haka nan sai dai da ya shigo su deletin da ya shigo su deletin da yawan su ma tuba sanadiyar mutuwar shi a gaba alƙiyama ma ba lallai ne sa ɗori ɗaya to wannan fitina ce yanzu in mutum na tsaye da waya kana zuwa ku ka gaya ya sauke sikirin to Allah ya kyau mace ce ko namiji waɗannan suna daga cikin uwa musulmi wallahi al'azim wannan na yaron nan kaɗan ne kaɗan ne daga cikin irin matsalolin da ake saba da su to kuma duk lokacin fada mutum ya shiga irin waɗannan ya nutse kar ka raba ɗaya ya riga ya ma alƙur'ani hijira dan duk wanda ya kai wannan matakin ba za ka same shi yana kiyaye azkaru sabati wal basar dan da ya kiyaye su tabbas da sun hana shi daga wannan mummunan aiki na shi daga cikin matsaloli yan uwa musulmi na social media shine sunanta ibada musamman sallah annabi sallallahu alaihi wa sallam mun san yanda ya koyar da mu al'amarin sallah da ya dauke shi da sauki ba ba a san sauka ma mai lafiya da mara lafiya ba har sai in ya kai matakin da ba zai yiwu ba babu ibadar da har a fagen daga ba a dauke maka ita ba sai sallah to amma sakamako waɗannan kafafe duk da cewa sallah ita ce abin da kowannen mu nan ke kasance masa ban kwana da gidan duniyar kuma shine abu na farko da za a yi mabawa hisabi a kan ranar alkiyama waɗannan kafafe sun shagaltar da mu shagaltar wanda amma mun tozarta ta shi yasa za ka iya ganin mu da siffa ta kamala amma ayyukan mu ba na kamala ba waɗannan sun taimaka wurin ruguza mu da tozarta wajibai kuma duk da mutum zai tozarta wajibai to yana kusa da kaba'ira yana kusa da abubuwa na sako waɗanda za su yi duhu wa zuciyarsa ta kasa ɗaukar sakon da Allah yake so ta ɗaukar inda mutum zai lizumci abin da Allah ke so musamman na sallah tabbas za ta taimake shi inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar kenan tozar can shi ya bada dama alfahsha da almunkar din suka riske masa to ya kamata lallai wanda zai hulɗa da waɗannan abubuwa ya san cewa wannan matsala ce na girman gaske za ka gani za a kira sallah masallaci zai cika masallaci ba zai cika ba za ka iya wucewa kusa da masallaci ka da musamman matasa duk wayoyi ne a hannunsu a kira sallah a tada ikama wallahi suna zaune kuma menene ya hana ku tashi ina so wani chat conversation wani abu nake karantawa ko nake downloading nake jira sai na yi wannan fitina ce mai girman gaske wanda kar mu manta Allah madaukakin sarki ba shi da alaka da mutum sai ta hanyar biyayya shi yasa bai haifa ba ba haife shi ba tun kana neman abun hannunsa wata ta yi masa ɗaya. to ba daidai ba ne mutum musulmi ya bar rayuwarsa ta ƙare da irin waɗannan al'amura daga cikin illoli na waɗannan kafafen sadarwa a kan tarbiyya ne sauƙaƙe ma mutane sauraron waƙe-waƙe da maganganu wanda suke na batsa yana da sauƙi wani in ya shiga akwai wasu ɗin da zai download wasu group suke da shi haka za a yi ta turowa wanda kuma wannan waka din mun sani malamai magabata sun magana akan cewa tana haifar da munafurci a zuciyar mutum fiye da yadda ruwa ke tsarar da ciyawa a ban kasa su sa daga cikin magabata faɗin Allah ɗaukin sarki wa minan nasu mai yashiri lahwal hadith li yudilla an sabilillah wasu daga cikin sahabbai suka ce wallahi waka ake nufi da wannan da wannan aya su dan haka nan zai yi kyau kwarai da gaske kullum abin da za ka ji a waɗannan kafafi ka ringa hararo da faɗin Allah madaukakin sarki inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula da jinka da ganinka wallahi sai Allah ya tambaye ka game da sura na alkiyama ina ka tafiyar da su a ina ka karar da su alqur'ani shi ne abin da ke sanyaya zuciyarka ko kana da wani fitaccen gwani har ka kana cikin wani gurub da kullum sai an juro wani wannan abin kulawa ne dan uwa musulmi zuba da yanayin lokaci daga cikin gurɓacewar tarbiyya mai tsananin muni a wannan kafa sai shine haifar da zinace-zinace duk alaka wani bangaren shi a baya amma abin da ya dawo da hankali na kansa shine illa ya tashi hata daga kan samari da take gani yanzu abu ne mai sauki tana ganin mace kamanniya ba ta fita gida sai da sutura na kamala tana da aure tana da 'ya'ya amma wallahi samarinta sun fi biyar a waje wallahi al'azim wannan ruwan dare ne gama duniya a social network tun wanda ke hula da wannan kafafen ya sani tana da wanda za ta haɗu da shi wuri kaza zai sai mata kaza ya turo mata kaza ta san lokacin fitanka ta san lokacin shiganka ta san shi irin lokacin da za ta ba shi magana da ita ko ya kira ka ko ma su haɗu to idan har an ci gidajen auren baki waɗanda sun ma riga sun samu katangan abin da ya kamata ya katange su daga zina kuma su ne ke da wannan ɗabi'a sai ka san matsala ba ƙarama ba ce to a mazan ma akwai wannan ga yau a ka na whatsapp ko na facebook musamman whatsapp wanda bai da lambar ka ga alamar kamar mace ce ke da wannan lambar za ka sha mamaki za ka sha mamaki za ka ga mutane ba kai tsammani ba suna maka magana tsammanin su mace ce kuma maganganun rashin tarbiyya to gaskiya wannan matsala ce wanda ko ita ta isa ta haifar da irin fitinan da muke ciki a rayuwa da tsanani kuma mu sani inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim to da ka yi wa musulmi wannan matsaloli ne kaɗan daga cikin matsalolin da ya kamata mu fito da su insha Allah ta'ala na san za ku iya riskan takardar da aka umarce mu da mu rubuta na mu faɗaɗa bayanai ciki waɗanda na san in Allah da za su amfane ku a ciki za ku je aikin malamai a social media mu lokaci ba zai ba mu dama mu kawo shi ba ciki akwai maganan musulunci da fasahar zamani har sun kai goma ana ɗauka hudu ne shi yasa ma na zo nan a guje so saboda haka abinda nake so a gurguje mai magana a kai shine ina mafita game da irin waɗannan abubuwa da suke faruwa na matsalolin tarbiyya wato a cikin al'umma mafita na farko wanda shine ya fi kowanne ƙarfi shine tsoron Allah kowannen mu ya sani akwai ran da za a tashe shi tsirara gaban mahaliccinsa akwai ran da za a zo ma da ayyukan su jibge wa wajadu ma amilu hazira wala yazlimu rabbuka ahada wallahi sai Allah ya kawo maka ayyukanka kuma sai an auna su auna adalci da yanda ke amfani da waɗannan kafafe na alkhairi za ka je da yadda kai amfani da sunan na sharri za ka gani wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura mai yujzahu jazaa al awfa to dan haka nan ya rage gare ka ka ji tsoron Allah ka tuna ran da za a tashi a bambance fari da bakin ayyukanka A kan waɗannan abubuwa da hannuwanka suke da hannu za ka danna ka latsa ka tura ka ɗauko ka canza shi kuma Allah ta'ala na cewa al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun sai hannuwanka sun shaidan me kai mutum nawa ka tura ma alheri ka rubuta ko sharri duk za su gaya ma Allah don su tabbatar ba don Allah bai sani ba don ai ma cikakken adalci to mafita na farko kenan duk da wani abu ya sukuce a bayani na na baya yayin nawa wanda shi zai ta malam Ismail sahabi Allah ya kara masa lafiya ya nufar da ni daga cikin illoli masu karajin yancin yan adam wannan abu yana daga cikin matsaloli da aka fuskanta a social network kuma ake kan fuskantar su za a zo maganar yancin yan adam a ce gender equality daidaiton jinsi ya za a ce lizzakari mislu hazzin unsayin wai a gado mace tana da namiji na da kasan mata biyu wannan ba daidai ba ne adam yana da dama ya kuma ya faɗi abin da ya ga dama yana ga dama ya kaza alhalin mu a musulunci mun san magana na daga cikin abu mafi hatsari da mutum zai iya yi ta jefa shi wuta magana kalma yanda take shigo da mutum musulunci da kalmar shahada haka take fi da shi a guje suratul tauba ta ishe mu misali wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna naqudu wa nal'ab ko abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum dazu dazun nan suna masu imani yanzu yanzu Allah ya ce sun kafirta me ya haifar musu harshe kuma a magana da kila ba su dauke ta da wata abin nan ba kamar yadda alaihi wasallam ya faɗa mana mutum bai ta faɗin magana a cikin gaskiya bai ɗauketa ta da daraja ba har ta kai shi wani matsayi a wurin Allah kamar yadda zai ta faɗin ƙarna ya raina sannan kuma ta ja masa fushin Allah to da haka nan waɗannan masu ƙarajin 'yancin adam suna daga cikin da suka lalace tarbiyyar al'umma wasu da aka gan an magana sai this is barbaric wannan wani backward mentality kuke fama da shi shi bayan tunani kuke da shi ya ana wani century new millennium kaza kuna kawo abin da shekara dubu ɗaya kaza baya to duk wannan masu karajin yancin adam su suke haifar da irin wannan gurɓacewar tarbiyyar to da haka nan dai mu koma kan mafita na faɗi mafita na farko shine mu ji tsoron Allah saboda idan ka san cewa wa inna alaikum la hafizina kiraman ya ya'lamuna ma taf'alun ya kamata ka shiga taitayin ka duk abin da kake akwai masu daukan ma Allah record ba dan bai sani ba sun yi maka adalci ran da zaka haɗu da sakamakon aikin nan to dan haka nan wannan shine abu na farko dole ne in mutane ba su ji Allah ba ba ba abin da zai iya gyaruwa karfi kadai zai gyara mutane karfi kadai zai gyara mutane abu na biyu daga cikin mafita shine neman ilimi nasiya ilimi mai amfani saboda duk wanda kaga yana saban Allah akwai cuta a zuciyarsa ne inda ya san Allah hakikanin sani da ba zai abin da kaga yana yi ba to shi kuma Allah ba a sanin shi sai da ilimi shi yasa ayan farko suran farko kiran farko umarnin farko Allah ce ikra ta shi kai kira dan in ba karatu sai kai ta sukuwa akan shirka ka dauka dokin tauhidi kake in ba karatu sai mu ce ta kufa ta Allah ya dauka burge Allah yake to dole mafi karanci matasa iri na dai ba mu da uzuri dole mu tashi mu ba addini kariya ta fuskar yin karatu namijin karatu hayaniya da rikici a yanzu ba namu bane kwata-kwata wannan ba namu bane ka bar waɗanda suke da ƙarfin ƙashi su yi mu kan ku zo mu je mu alifin ki tukuna don har yanzu ba mu san shi to akwai buƙatar wannan sannan daga cikin mafita na gaba wajibi ne hukuma su ji tsoron Allah su shiga cikin wasu daga cikin irin waɗannan al'amura wajibi ne saboda haƙƙi na al'umma da gaske akwai kiyaye musu addininsu da hankulansu kuma waɗannan kafafe ana yada abubuwan da sun saba ma hankali da addini Allah ya saka wa ƙasar Saudiya da alkhairi yanzu su kaga ko wannan WhatsApp Saudiya ba za ka iya video call ba za ka iya audio call da shi ba video ba ta tambayi duk wanda ke can sai dai in kai kai daga nan amma daga can ba kai suka iya fita ba sun kare duk irin wani duk yawancin wasa kafa na batsa ko na alfasha da ka latsa za su ma nan ba wurin shiga ba hukuma ne ke wannan yarjejeniya ne tsakanin su da masu harba satellite wannan kasan dole ku tsare ma mutane addinin sai mun yadda to don haka ba za ku shiga wuri kaza wani ba wanda zai akirisin ya shiga buka kaza shi yasa ma in ka dinga matsawa sai ka yi kawai ga an zo an blocking ɗinka ne ko a bata email din naka ko a bata abu kaza naka to ka ba hukuma ba ba mai iya irin wannan saboda shi malami wa ma alayka bi illa al kisarwa malami ke amma umarni da zarkaswa ba na malami ba na hukuma ne wanda wannan ya kai ni mafita ta gaba din shine dole malamai su taka rawan gani yana daga cikin abin da ya haifar da matsaloli a baya nisantar mutane masu nagarta a irin waɗannan zai nisantar su ko dai ta kai tsaye ko kuma ta bai baibai ina ce ta kai tsaye waɗanda suke da dama da alƙalami da lokacin rubutu lallai baya halarta lokacin da mabarnata ke ɗaga alƙalumansu sannan wanda suke mazajen kawo gyara ne kuma su sauke nasu alƙalima wannan yarda da cin yaƙi ne an ci mu da yaƙi in muka yi haka wajibi ne duk wanda Allah ya bashi wata dama da zai iya sakin wani abin da ya san alkhairi ne ga al'umma to lallai malamai akwai bukatar ya ashe ku karamin misali a baya farko musamman facebook a harshen hausa wanda suka fi kowa cin karansu ba babbaka su ne masu zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun ci kasuwansu kaman ba gobe amma daga lokacin da Allah ya kawo zarata na gaske suka miƙe sai ga sun koma haba'an mansura fa amma zabadu fa Habu jufa wa amma ma yanfa'un nas fa yamkutu fil ard hadhalika yadribu Allahu al-amsal don wuka ga ƙarya tana ɗagawa gaskiya ce shiru ne da haka malamai akwai gudunmuwar gudunmuwa ta bai bai da na ce shi ne, wani malami bai da lokacin da zai ɗaga alƙalami ya rubuta bai da wannan wani malami duk da ma da wanda zai tsaye wannan din to amma yana da ɗalibai da ya kamata su lizunce shi saboda karatunsa yana da tasiri da gudunmuwa wurin gyara al'umma su su jibinci wannan bangaren na yada abin da yake na alkhairi wannan mafita ce mai ƙarfin gaske sannan a gurguje an nuna mun lokaci mafita na biyun ƙarshe shine iyaye su ji tsoron Allah su san me suke ba 'ya'yansu kuma me 'ya'yansu suke a gidajensu kullukum ra'i wa kullukum mas'ulu an ra'iyatihi sai Allah ya tambaye ku akan wannan amana da ya ba mu sannan makarantu dole su ba da gudunmuwa wurin ba irin waɗannan ababe kulawa ta yin dokoki a makarantar da kuma yawan nasiha wa mutane akan illoli na irin waɗannan abubuwa yan wa musulmi abinda na faɗa ya zama daidai ya roƙo Allah madaukakin sarki ya tara ni da ku a cikin lada abinda na faɗa na kuskure ina neman gafaran Allah a cikinsa ina roƙon Allah yadda ya haɗa mu a wannan wuri ya maimaita mana wannan haɗuwa fi jannatin wa nahar في مقعد صدق عند مليك مقتدر وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مالام آه، مالام آه، عمر شيخ زاريا ubangiji Allah ya sa kaya da alkhairi a gaskiya